da safiyar jiya lahadi ɗaya ga watan satumban shekara 2024 masarautar ƙasar ningi ta gudanar da naɗin sabon sarkin masarautar ƙasar ningin bayan shafe shekaru 47 da marigayi ya yi a kan karagar mulki an gudanar da bukukuwan naɗin ne a fadar sarkin wanda ya sami halartar masu riƙe da sarautun gargajiya na masarautar da kuma ƙusoshin gwamnatin jihar bauchi ga yadda aka gudanar da naɗin sabon sarkin nan an naɗa masa kuma ga alkyamba nan za a ɗauko a yafa masa a wannan lokaci kuwar alkaba sarkin ningi na goma sha daga bisani na tuntuɓi magatakardan ningi domin sanin kowa ne sabon sarkin ningin ga abin da ya shaida mini sunana muhammad sabo abubakar magatakardar ningi gashi an naɗa sabon sarkin ningi to ko za ka ba mu tarihin wannan sabon sarki shi sabon sarkin ningi sunansa alhaji haruna yunusa ɗan yaya shi ɗa ne ga marigayi sai wata rasu da yanki alhaji musa mamadu da yaya shi ne babban ɗansa kuma masu zaɓa sarki da zaɓe shi kuma mai mai girma gwamnati jihar bauchi amince da zaɓin da aka yi masa da tabbatar da zaɓensa a wannan rana ta ɗaya ga watan satumba shekara dubu biyu da ashirin da hudu ya zama sabon sarki na goma sha shida. so da yawa za ka ga akwai waɗanda yake za su yi takara da shi shi wannan sabon sarki ya samu abokan takara ya ya sami abokanan takara saboda ka san tun da an daɗe ba a yi sarauta a yi ba shekara kusan arba'in da bakwai eh. mai mata ba ya yi yana sarauta an samu waɗanda suka nuna sha'awar da nuna da ya takarar nan ta sarauta mutum kusan ashirin da uku wanda suka fito daga gidaje daban-daban. To yanzu shi wannan sabon sarki shekaransa nawa kenan a duniya? sabon sarki an haife shi ne a shekara ta dubu ɗaya ɗari tara da hamsin da shida. Ya yi makaranta ina da ina? Ya yi makaranta a Maiduguri lokacin mahaifinsa yana aiki a Nigerian Marketing Board. Hmm. Don haka ya zauna a Maiduguri ya tafi College of Agriculture da ke Bauchi. Ya fara aiki a haɗe da jama'a da ya riba bai dubu da Daga baya ya da shi mahaifinsa lokacin ya zama sarkin ningi yana bukatar eh, eh, ya zama yana kusa da shi shi mai mata baya dauke shi mai da shi fada ya zama kamar private secretary masa daga baya kuma aka masa sarauta ce ciro ningi har kuma Allah ya yi aka zo aka tabbatar masa da hakimcin ningi. To yana da iyali nawa? To gaskiya yana da iyalai mata su guda biyu ne yara maza da mata wadda gaskiya wurin iya faɗa maka adadin cikakken da suna yawa akwai maza akwai mata akwai gidajen zuriyar sarauta a ninge guda uku da suka hada hadda zuriyar gidan malam hamza akwai zuriyar gidan malam abubakar dan maje da kuma zuriyar gidan malam usman dan yaya abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya